Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kudan Dr. Muhammad Ladan, wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Na lafiya hajiya. To likita makonni biyu da suka shige ka amsa tambayar malama Maryam Aminu Kano Maida. To, a malama Maryam ta sake wata tambaya. To. Ta ce akwai hanyoyin da za a bi wajen kara yara daga kamuwa da cututtuka a lokacin da suke haƙori? To, ba wani abin da za a sai dai kawai a lura a yadda a ɗan yi ta wurare amma ba wani abin da za a yi yawanci ai wannan yadda yara suke girma haka yawanci ai lokacin jikin suke samu abubuwan da ke eh, kuma ka san galibi yaro ko me rarama baki yake kaiwa eh. kuma ka san akwai wasu yaran idan akan ce wai idan suna haƙori ɗin wai suna zawo kuma haƙori ba da alaƙa da zawo eh, ba da alaƙa da zawo a ba shi da shi eto eh, amma amma kin san ko a nan kasashen yanzu nan ma kin san da yawanci kamar iyaye suka yi ta tsaftace komai yanzu akan ce yaro ma wani abu ya sa a baki ba komai kada ka damu domin wannan shi ke sa yake ƙara abubuwan da ke kare shi nan gaba a rayuwa To. Eh, yanzu malamin ilimin kimiyya abin da suke cewa kenan. A a ne da kan wasu su ji an ce ko me yaro ya raruma ya kai baki ka kyale shi ya je ya rarumi. su sa ƙasa ba kamar yadda kin san kamar nan ƙasashen ko ba eh, eh. a gida mai tsafta ne ya taba sai a wanke a yi komai eh, saboda haka amma bai kamata kowane lokaci da a tsaftace wurin da yara suke hajiya. To. Eh a tsaftace. <laughs> A dokar kawai wani ya je ɗau abin da zai mai illa. A ba haka nake nufi ba. <laughs> To a to gara kai musu gwari <laughs> gwari. Ba haka nake nufi ba. Ya kamata komai yaro zai ci ko ya taba a tabbata wurin na da tsafta. ya tsaftace wuraren domin shi ma wannan yakan kare su hajiya. <laughs> To Allah ya sa <laughs> dace. To shi kuma Malam Ruwani Sa'idu da Aisha Alhaji Lawali. To. Suka ce wai akwai wai da gaske ne akwai maza waɗanda ba ruwansu ba su sha'awar mata? Eh akwai waɗansu waɗansu akwai yadda Allah ya halittu san kamar namiji akwai waɗansu abubuwan kwayan halitta. yadda suke da shi a jikinsu to akwai wasu matashi wannan kwayan halittan ba shi da yawa yadda ba su sha'awar mata ba su damu ba ba su damu ba yadda kwayan halitta yake domin akwai wani kwayan halitta da kicin kowane namiji to ya kamata kimanshin ya kai wani wuri haka yadda yake a jikin wannan namiji din to waɗansu in ba shi da yawa to za a ba su sha'awan na mata saboda ko aure ba za su yi ba ma waɗansu ba za su yi aure ba to irin wannan akwai akwai wannan shi irin ƙwayan halitta in dai aka gane in ana su za a iya taimakon za a iya ba su wannan ƙwayan halitta to in aka ba su zai iya taimakon su amma akwai likita takamamme ne da za su gani eh akwai likitocin da ake kiransu urologists ya kamata su gani to Eh. A saboda haka da kila dai hanyar da za a bi kila a gane shi ne kawai an ga yaro ya zama saurayi bai damu da mata ba kila yana da wannan matsalar ke Eh kuma yana da wannan irin matsalar. Tuma akwai kuma su yaran yanda yanda azzakarin su wani lokaci yanda Allah ya halicce shi za ga ko ya tankware ko na abu sai ga kuna suna kunya ko suna tsoro. To, a to ai wannan daban ne. Eh. Da wannan da kwayan ba nan san ma ba su sha'awar mata. Eh to wannan kwayan halittar ne kawai da ke jikinsu saboda haka inda ga yaro bai a kai shi wurin likita ana gwaje ana iya gwadawa a yanzu nan. To. To aka ga bai bai sha'awar yan mata an Wato kamar ya kai munzanin ya balaga da ya kamata a ce yana wannan abubuwan amma sai aka ga bai damu da mace ba to tana yiwa yana da wannan eh, matsalar. wannan kwayan halittar ba shi da yawa a jikinsa. To waɗansu akan akan haife su kuma wannan halitta ne to amma in aka kai wasu wurin likita akwai ma wannan ana iya ba su wannan zai taimake su kwarai da gaske to Allah ya eh. sauwaƙe amin amin to malam Husaini Abba shi kuma yi tambaya ne to akan cewa wani dalili ne ke kawo yawan yin fitsari a lokacin sanyi ne To abin da ke sa mutum ke fitsari da yawa a lokacin sanyi shine kin san yawanci kamar lokacin zafi muna zufa. Eh. To in kana zufa din nan to zufan nan shi ke fitar da ruwa daga jikinka da yawa. to lokacin sanyi kitsin mutum bai zufa to sai maimakon haka sai ka da yawa shi ke sa mutum ke fitsari da yawa ai to eh to ya kuma ce da kuma karancin yawan shan ruwa duk a lokacin sanyi eh don dai ba kuma shan ruwa da yawa duk waɗannan rashin shan ruwa da yawa da rashin zufa duk waɗannan kan sa mutum mutum yana shan ruwa da yawa to wannan kan sa kan sa mutum ya rinka fitsari da yawa to in baka shan ruwa da yawa to To, ba za ki tsarin da yawa ba. A likita akwai mutanen da lokacin sanyi ne suka fi shan ruwa. Eh, to in kana eh, lokacin sanyi, kuma kuma lokacin sanyi, kin san lokacin sanyi kuma jikin mutum na abinda ake cewa ruwan na fita da yawa a jikin mutum wani lokaci lokacin sanyi. So dole dole ka sha ruwa wani lokaci. A to kamar shi yadda ya ce din, akwai waɗanda kila lokacin sanyin ba su shan ruwa da yawa amma akwai masu shan ruwa da yawa. Eh akwai masu shan ruwa da yawa eh akwai masu wannan hajiya eh. To. Eh. A saboda haka dai ba matsala ba kamar ah, yadda ba matsala ba ne hajiya. To to. Eh. To ina fatan malamin yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kamishi. Sai kuma wannan wasiƙa daga wajen Malam Rilwanu Sa'idu. To. Ya ce wai shan magani ba tare da rashin lafiya ba da wasu ke yi <laughs> yana da wata illa ne? a inda ba ka da wani <laughs> ba ka da wani ciwo bai kamata ka sha magani ba ai kowane magani ko da yake yana taimakawa wa dan adam yana da illarsa to me me zai faru idan mutum haka kawai lafiyan shi kalu ya je ta shan magani to kamar musamman kamar mutum na shan kamar irin ko panadol eh. ko kafin mu ce panadol ko paracetamol ko paracetamol eh mm. to in dai kana shan shi haka kawai ba ka da wani rashin lafiya shi ma wannan magani in ka sha shi da yawa a wani kiman da in ya wuce yana bata hantar mutum eh. Saboda haka bai kamata ka sha maganin in dai baka da rashin lafiya. To in kuma irin su kafinal ne kake sha da yawa, to a kudin in yayi yawa ma yana iya sa cikin mutum ya soma jini. To. Eh. Saboda haka dole mutum ya hankali in dai baka da wani rashin lafiya kada ka sha magani kawai haka. To me yasa me yasa wasu me yasa ma mutum lafiyar shi kalau zai je yana shan magani? Eh wannan ba shi da amfani kwarai Hajiya ba shi da amfani domin wannan sai ka sai ka maka kawo maka kanka wani abu ma daban. To Allah ya eh. sauke. Amin amin. To ga wata tambaya amma ba suna. To. <laughs> Wai shin me ke kawo tumbi ne ga maza ko katon ciki? Hakan na da nasaba da rashin motsa jiki? ko kuma cin abinci masu gina jiki daidai da dai sauransu to da farko mai ke kawo katon ciki ga da abin da ke kawo katon ciki na farko hajiya musamman mutum ya so manyanta eh. to in ga rashin motsa jiki to zama wuri ɗaya. kuma in mutum ya so manyanta kin san musamman a maza eh. akwai wani kwayan halitta na maza ne kawai to in mutum na manyanta wannan yakan ragu To in ya so raguwa mutum bai iya narkar da abincin yadda ya kamata kuma. Kuma mutum bai yana motsa jikin kuma mutum na cin abinci da yawa. kuma abinci irin kin san wani lokaci mutum ya zauna ita cin tuwo ba motsa jiki ba komai to duk waɗannan suka haɗu suka sa mutum so mu ciki. To. Eh. To amma idan mutum yana ah, kamar yadda ta ce to akwai nasaba kenan da irin abincin da mutum yake ci. Eh akwai nasaba da irin abincin da mutum ke ci. Eh. To amma halitta ce ya likita ko? To akwai waɗansu kuma sun kawai da Allah halitta ne suna da jiki haka. To so eh, eh. wannan kuma batu da kai akwai wasu mazan da ai ba su maƙi ba. waɗansu da ba su da ƙiban kawai a waɗansu halitta ne saboda haka shi yasa kuma abincin da kake ci indai kana ci inda kai mai jikin ka kai irin wanda Allah ya halicce kai mai jiki ne to ya kamata ka lura da abin da kake ci ko kuma ka rika motsa jiki eh ko kuma ka rinka motsa jiki in ma ka je kaman wurin kantuna ne ka aje motan ka daga nisa ko kuma kowane yamma ka dan taka a unguwan ka dan taka ka zagaya duk wannan na taimakawa in ma mutum baya son ya fito waje likita ko a cikin gidanka ai sai kai ta safa da marwa ko eh, eh sai kai ta safa da marwa ko ma cikin ɗakin ka zaka ta yi eh mutane na haka <laughs> to to Allah <laughs> ya sa kai ta yi to in kana wannan to za ga abin zai rage jikin zai ragu To Allah ya kyauta. Amin amin. To Malam Bala na yashi a can unguwar yashi lakwaja. To. Shi kuma ya ce da Allah me ke kawo ciwon mantuwan nan da ake kira dementia ne ko? Eh, dementia. Dementia. Eh, to wannan dementia yawanci maka so manyanta. To. A waɗansu mutane wannan yakan same su yawanci za a kawai suna manta wannan yadda Allah ya halicci waɗansu ne waɗansu wannan abin na samun su sosai ana eh. gado eh ana gado in dai kana da yan uwa ko kakanninka ko iyayenka suna da wannan to kana iya samun sa to kuma waɗansu mutanen wannan abu yakan faru ko wani abu wani hatsari suka da suka bugi kansu ko wani abu ya samu kwakwalwarsu to mm. wannan shi ma yana iya faruwa a gare su to sai su rinka mantuwa akwai magani har yanzu dai ba magani akwai maganin da ke rage tsananin sa amma har yanzu ba maganin da ke warkar da shi kamar ma kwanan nan akwai magani da ake amfani da shi na kamar sugari eh. yanzu ana bincike aka ce kila zai iya taimaka mutane masu dementia din nan to duk mm. dementia din to ai wannan kuma ikon Allah ne ba wani sai dai kawai wato kuma sai mutum ya fara manyanta ne ke fama da wannan matsalar yawanci sai mutum ya so manyanta to Allah ya sauke eh, amin amin To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai hoji da ke mata, in gaije ke la'ira uwar jiki.